This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Alfa Ahmed muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan lokaci. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto na musamman kan dankon zumunci tsakanin kabilar Zuru. sai kuma ci gaban hirar da sashen hausa da shugaban hukumar zaben najeriya farfesa tahir jega baba yakubu makeri zai gabatar da sharhin jaridun kasar ghana kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum. Wani hadarin ruwan sama mai kama da na hunturu yana kara takura mazauna jihohin New York da New Jersey da kuma Connecticut da yankin arewa maso gabashin Amurka. Waɗanda har yanzu ba su gama farfadowa ba daga mahaukaciyar guguwar ruwan teku mai suna Sandy. wannan hadari na jiya laraba wanda bai yi karfi kamar sandi ba ya taho da ruwan sama mai sanyi kamar kankara da iska mai karfin gaske a yankunan da ke bakin gaba ya kuma juya dusa kankara a wuraren da suke nesa da teku wannan sabon hadarin ruwan teku ya tsinke wutar lantarki ga dubban mutane dama dai akwai wasu ɗaruruwan dubban mutanen da har yanzu ba a gyara musu wutar lantarkin su ba tun bayan da mahaukaciyar guguwar ruwan tekun sandi ta tsinke layukan lantarki a makon jiya hadarin na jiya ya kuma sa an soke zirga-zirgar jiragen ƙasa mai kai da komowa daga birnin new york aka kuma soke sauka ko tashin jiragen sama Sandi ta kashe mutane fiye da 100 a nan amurka ta kuma yi barnar dala miliyan dubu yawan mutanen da suka mutu a girgizar ƙasa mai ƙarfi da aka yi jiya laraba a guatemala ya ƙaru zuwa 48 yayin da wasu ɗaruruwa suka ji rauni ko kuma suka ɓace akasarin mace-macen da aka yi sun faru ne a jihar san marcos da ke wani yanki mai duwatsu kusa da bakin iyakar ƙasar da mexico inda gine-gine suka faɗo a kan mutane girgizar ƙasar ta ƙasa da laka sun goce daga kan tuddai suka rufe hanyoyin mota abin da ya kawo cikas ga ayyukan agaji wannan girgizar ƙasa mai ƙarfin awo bakwai da ɗigo hudu ta faru kimanin kilomita 45 cikin tekun pacific daga bakin gabar ƙasar guatemala kimanin kilomita 160 a kudu maso yamma da babban birnin ƙasar an ji wannan girgizar ƙasa har a birnin mexico city mai tazara kilomita dubu daya a arewa maso yamma da kuma wasu sassan kasar el salvador shugaban guatemala otto perez molina ya yi tattaki zuwa jihar san marcos domin ganin irin ɓannar da wannan girgizar kasa ta haddasa wannan ita ce girgizar kasa mai karfi da ta shafi ƙasar guatemala tun wata girgizar da ta kashe mutane fiye da 20,000 a kasa a shekarar shida. labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc Shugaba Barack Obama da iyalinsa sun komo nan birnin Washington daga Chicago bayan bukukuwan manna sake zabensa da aka yi domin yin wa'adi na biyu kan karagar mulki. alkalma na baya bayan nan sun nuna cewar Mr. Obama dan takarar jam'iyyar Democrat ya sami wakilai ko mazaba guda 303 ya doke dan takarar jam'iyyar Republican Mitt Romney wanda ya samu wakilai ko mazaba guda 206 har yanzu ba bayyana wanda ya lashe wakilai na jihar Florida ba. a jawabin da ya bayan samun nasara a birnin chicago shugaba obama ya gode wa magoya bayansa yana mai fadin cewa hasken da ke gaban amurka ya fi na baya yawa shugaban ya ce yana sa ran tattaunawa da mr romney a kan irin ayyukan da mutanen biyu za su iya daidaitawa domin aiwatarwa shugaban ya ce akwai bambancin siyasa mai yawa a ƙasar nan to amma kuma dukkan amurkawa suna da wata fata da muradu guda a kan ƙasarsu ya ce dukkan amurka za su yi faɗi su kuma tashi tare a zama al'umma guda mr obama ya gode wa mr romney da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na republican paul ryan yana mai faɗin cewa ko da yake sun fafata sosai kuma suna da bambancin ra'ayi kan batutuwa dukkansu suna kishin wannan ƙasa sosai mr romney ya mika wuya a wani jawabin da ya gaban magoya bayansa da ke cike da bakin ciki a boston jihar massachusetts inda shi romney ya taba zama gwamna kuma jihar da mr obama ya lashe a zaben na ran talata daga ƙarshe majalisar dokokin ƙasar girka ta zartar da sabbin ƙudurori na zabtar kuɗin da gwamnati ke kashewa tare da yin ƙarin haraji matakin da ya sa dubban girkawa suka fita kan titunan birnin athens don nuna rashin jin daɗinsu su 'yan majalisar dokokin sun amince da waɗannan matakai jim kaɗan bayan karfe goma sha biyu na daren nan da ya shige matakan za su yi ƙarin haraji tare da zabtar ƙarin dala miliyan dubu goma sha bakwai daga kuɗaɗen da gwamnati take kashewa ciki har da fensho da wasu kuɗaɗen alawus ƙungiyar tarayyar turai ta ce ana buƙatar zabtara kuɗaɗen da gwamnatin girka take kashewa domin ƙasar ta samu wani kaso na rancen dubu miliyoyin daloli na ceto tattalin arziki da take bukata domin kaucewa talaucewa a yayin da 'yan majalisar ke muhawara kan wannan mataki cikin majalisa 'yan zanga-zanga fiye da dubu tamanin sun yi aron gama da 'yan sandan kwantar da ta zo a kofar majalisar masu zanga-zanga sun jefa bom ɗin fetur kan 'yan sanda waɗanda suka mai da martani da barkonan tsohuwa da kuma tarwatsau girka wato girkawa sun ce sun kawo har wuya da ra'ayin ƙara fuskantar zaftar kudaden da gwamnati ke kashewa suna masu faɗin cewa suna shan wuya mai yawa a cikin shekaru ukun da ƙasar ta yi tana fama da matsalar tattalin arziki mai tsanani labaran duniya kenan aka saurara yayin da hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu da kuma shugabannin al'umma ke ci gaba da yunkurin ganin najeriya ta ci gaba da kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wakilin murtala faruk sanyina ya yi nazarin wata al'umma da ta yi fice a fannin zaman lafiya al'ummar gundumar zuru ta jihar kebbi ta yi suna sosai a fagen zaman lafiya da ƙaunar juna duk da cewa suna da addinai daban-daban sau tari za ka sami gida ko iyali ɗaya tare da mabiya addinai daban-daban kamar musulmai da kirista da ma mabiya addinin gargajiya to amma hakan bai shafi zamantakewarsu ba wasu 'yan zurun da suka zanta da muryar amurka sun tabbatar da haka sunana alhaji ibrahim bawa wamale fakai ni musulmi ne ina da wanda ba musulmi ba ba krista ba sannan akwai krista a cikin gidana to zamantakewan mu da su dai lamin lafiya muke da mu da su in abu ya same mu na alheri mu yi ma juna murna in abu ya same mu na rashin jin daɗi mu tausaya ma juna gaba ɗaya sai dai lokacin ibada kowa ya je ga nashi sashe suna john wandarum ni christian ne ni kaina ina ganin hannaye karatu musulunci saboda duk yan uwana yanzu in ba wani suke kauye ba yawanci duka daga musulmai sun yawa ko matana da kaina wadda take matana duk gidansu kowa je haji sai ita musulmai ne ni kuma mu kuma yawanci musulmai amma ba abin da muke samun matsala ko kaɗan saboda ka gani da yake christian ne na je na yi aure gidan musulmai inda kowa ma haji ya je ita ce kuma babba duk gidansu wani babba abin sha'awa ma dai a zurun shine rashin kyamar juna wanda ya haifar da har auratayya ana yi tsakanin mabiya addinai daban-daban da kuma yancin shiga kowane addini ba tare da fuskantar wata tsangwama ba Paulina romo ta tashi ne a gidan musulmai inda auren Kirista ya sa ta zaɓi shiga addinin na Kirista. Haɗe muke ba ruwanmu da nuna bambanci cewa wannan ni Kirista su kuma musulmai don ni kaɗai ce gaskiya. lafiya. krista a cikin family mu duka. kuma lahiya lau muke ba abu ba mu hada ba mu komi kuma babu wani bambanci ko wani tsangwama da su yan uwanki suke nuna miki a'a to ba su yi kan a gabana ba na gani ko ba gaskiya ba san ce babu shi tunda ba yi min ba ita ko hajiya hadiza hassan usman danga ta tashi ne a gidan da mafi yawan su krista ne to ko kasancewar ta musulma ya shafi zamantakewar su cikin gidan da na hito ga baki ɗaya bai hiko mutum uku ne muke musulmai ba saura duka christians ne kowa na zuwa ma kowa hidima sannan babu wani bambanci wanda za ka gane cewa eh irin aƙidan nan ta cewa babu yadda tsakanin wanga addini da wanga babu shi in fact dai ƙarshe dukka gaba ɗaya abu ɗaya muke mu dai a nan rayuwar mu ta zuru. To ko menene sirrin wannan zamantakewar? tambayar kenan da na yi wa mai martaba sarkin zuru general muhammadu sani sami mai ritaya su krista yawancin su do abokaina ne yawancin su mun yi aiki tare da su yawancin su mun yi aikin soja tare da sauransu so dole ne in rungume su mu zauna mu tattauna abubuwan da ke damuwan kowa a ga yadda za a yi maganin su a zauna lahiya a nan alal misali ina da committees da na sa da dama na duba al'amari din nan ko da yake bai shahe ni da yawa ba da sauransu din nan nakan rubuta 'yan takardu kuma bi da bi zuwa ga gwamnati in ba da shawarwari ga abubuwan da ya kamata a yi ga wa'anda ya kamata a yi saboda samu zaman lahiya da sauransu din nan duka gwamna yana matuka ƙoƙari yana karban shawara yana abuna amma wasu wurare abin ya zama daban ne akwai son kai akwai siyasa akwai kwaɗayi akwai rashin adalci wanda suke kawo yana a wasu jihohi to ya kamata kowane gwamna ya tashi tsaye ya yi aiki tsakani da Allah ya ga jihar shi ba a samu waɗannan kurakurai ba kowa ya tashi ya aikin shi a jihar shi ai alhamdulillah ko shakka babu manazarta zamantakewar dan adam sun sha bayyana haɗaɗɗiyar gundumar zuru da ta kunshi gundumomin dakarkari biyar na dabai fakai danko sakaba da wasagu a zaman babban abin koyi domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya Murtala Faruk Sanyin na murar Amurka a Sokoto, Najeriya. to rahoton murtala faruk san inna kenan sai a cigaba da shakatawa da wannan faifai Haka yake, to idan kuna biye da mu a shirinmu na safe mun fara kawo muku hira da Aliyu Mustapha Sakkwato da shugaban hukumar zaɓe na ƙasa a Najeriya Profesa Attahiru Jega wanda ya kawo ziyara ta shamu yayin da suka zo ganin yadda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa a nan Amurka. Aliyu ya tambaye shi ko akwai waɗansu darussa da ya koya a zaɓukan da aka gudanar bara a Najeriya da za su taimaka wajen inganta harkokin zaɓe nan gaba sai ya bayyana cewa. a kwarai da gaske misali kamar yadda muke tsara raba kayan zaɓe mm-hmm. kuma gaskiya malam aliyu in muka kwatanta ma zaben da muka yi na alif dubu biyu da goma sha ɗaya da eh. mm. kuma sauran zaɓuɓɓukan gwamnoni da muka yi tun lokacin mun ci gaba da ingantawa ta wannan saboda da za a kawo kayan zaɓe ne a jibge su a ofis na, headquarter hedikwata mm. sai daren zaɓe sannan za a fara raba su zuwa local government mm. hedikwata mm. sai sannan kuma za a raba zuwa har mazaɓu da sassafe sai kaga kamun a fara zaɓe wani wuri sai sha biyu wani wuri sai wurin karfe ɗaya to eh, gaskiya muna nan muna ta ƙara ingantawa har yanzu karfe 8 ya kamata a fara zaɓe amma har yanzu wasu wuraren kamar zaɓen da muka yi a ondo hmm. ko da karfe 9 da rabi ta yi eh. kusan kasi casa'in bisa ɗari na mazaɓudu an buɗa ko da sha biyu ta yi kusan ko ina an buɗa ana zaɓe hmm. wanda yake in ka kwatanta shi da lokacin da muka yi alif dubu da goma sha ɗaya hmm. gaskiya an samu tsaiko fara aikin zaɓen so muna ta ƙoƙarin mu inganta wannan abu na biyu kuma wato eh, eh, training wato horaswa na hmm. ma'aikatan namu hmm. saboda mafi yawancin ma'aikatanmu waɗanda muke amfani da su idan ba su samu horo mai kyau ba na ƙa'idojin zaɓe hmm. to su kansu ma sai su zo su ƙara kawo cikas ga yadda ake tafiyar da al'amarin zaɓe don haka mun mai da hankali sosai wurin horaswa da tabbatar da cewa sun samu uh, cikakken wato ilimi na yin aiki eh, da gogewa ta yin aiki kamar yadda ka kula a nan america zaben nan fitattun da 'yan takara guda biyu ne na republican da na democrat da shugaban kasa da mitt romney hmm. wani an ce masa ma a wasu jam'iyyu bayan wannan biyun sai ce to ai shi baya jin su a nigeria kowane zaɓe za ka so ka samu tarin jam'iyyu goma ashirin hmm. talatin hamsin hmm. ko fiye da haka yawan jam'iyyu 'iyu yana da tasiri ga yadda za a iya tsara ingantaccen zaɓe? ba shakka in jam'iyyu sun yi yawa irin ƙoƙarin da za a yi na shirya zaɓe mai inganci yana da yawa idan aka kwatanta shi da in jam'iyyun ba su da yawa don haka ƙarancin jam'iyyu zai fi sauƙi wurin tabbatar da cewa an yi aikin da zai kawo inganci na zaɓe mm. to amma yadda tsarin ƙasanmu yake ya ba da dama na cewa mutane su zo su kafa jam'iyyu kuma tsarin doka na ƙasa bai ja layi na yawan eh, jam'iyyu ba ko kuma bai kafa ma wasu ka'idodi ba saboda a nan amerika akwai waɗannan ka'idojin. hukumar zaɓen inec ba ta da yancin ta ƙayyade yawan jam'iyyun najeriya a ba mu da wannan doka ce ta ta ƙasa ta eh, majalisa wadda kuma ta ba da dama duk wani wanda wani gyara ma da aka yi ma dokar yan shekarun baya ai mm. in ma wani ya zo ya kawo mana misali application mm. yana son a yi ma jam'iyyarsa rajista in kwana talatin ya yi ba mu bashi ansa ba ma ya zama jam'iyya to <laughs> don haka eh, abun ba laifinsa ba ne eh, eh, don haka abun wato ka'idojin suna da sauki kwarai da gaske yadda a dai wurinmu yadda za ka zo ka kafa jam'iyya amma a nan za ka kafa jam'iyya to amma kamun ya kasance an bar jam'iyyarka ta kai matsayin da ma ɗan takararka ma zai shiga cikin zai za a ba shi dama a yi wannan abin da suke ce ma debate wato eh, muhawara hmm. sai kana da misali kamar yawan ƙuri'u na wurin eh, kashi goma sha biyar hmm. bisa ɗari hmm. to bale ma a ce za ka shiga zaɓe don haka akwai ka'idojin da ya kamata a sa mu ma kila nan zuwa gaba sannu a hankali za mu iya sa waɗannan ka'idojin don a rage yawan masu idan abin a rage yawan jam'iyyu a najeriya zai sauwaƙa aikin shirya zaɓe gaskiya zai sauwaƙa kuma zai rage irin kuɗaɗen ma da ake kashewa na misali kayan aiki ɗin shi kansa don in jam'iyyu suna da yawa kayan aikin ma sai sun yi yawa hmm. kamar ita kanta me ake ce mata fefa takardar zaɓen eh, ƙuri'ar hmm. ita ma ai kaga in jam'iyyu ba su da yawa za a iya yin ta karama in jam'iyyu suna da yawa dole za ta yi <laughs> ba za a yi ta da girma haka ya batun yadda ake gudanar da yakin neman zaɓe wato kyamfe idan muka kwatanta shi da yadda kuka gan shi a na da kuma yadda ake shi a Najeriya. to, malam aliyu ta wannan bangare nake gani akwai abubuwa da za mu yi koyi da su da yawa hmm. saboda gaskiya su siyasa su nan idan aka kwatanta ta da tamu yadda 'yan takara suke takara yadda suke janyo ra'ayin mutane su mm-hmm. zo su yi zaɓe da sauransu abun nasu ya ɗan fi namu tsafta ba wai ana yi ne ko a mutu ko a yi rai ba mm-hmm. eh, ana yi ne saboda ina son a zaɓe ni in an zaɓe ni ga abin da zan yi su kuma waɗanda za su yi zaɓe suna duba in an zaɓe ka me za ka yi mm. don haka za ka ga an fito ana kashe kuɗi amma hmm. duk kashe kuɗin da ake sai dai wurin sawa a jarida mutum ya, advertisement ya sai da kansa hmm. ga tallata da kansa ga mutane hmm. to amma zancen 'yan takara su zo su da wannan tunanin ko a mutu ko a yi rai ana ta faɗa ana ta hayaniya ana ba yara kwaya suna sha ana kamfen mara tsafta gaskiya ba shi a in ka duba ma ko yadda suke amfani da posta mm. sai ka ga abun akwai tsafta ba fosta posta din nan ta takarda da za a je ana mammannawa a bango ko ina ana bata wuri komai ana yin shi cikin tsari cikin tsanaki wanda yake gaskiya abun da sha'awa na tabbata ka lura da cewa tallace-tallace da ake a gidajen rediyo da jaridu da talabijin da sauransu na kowa ana yi duk da cewa aksarin kafofin watsa labarai na masu zaman kansu ne mm. Eh, a kasashenmu ba da yawa akan bar jam'iyyun adawa su yi tallace-tallace mm. kamar yadda jam'iyyar da ke mulki take yi ba. wannan haka yake a kasashenmu mu ma mun ga haka ko a najeriya za ka tarar cewa in dai gwamnatin jiha take da rediyo misali ko mm-hmm. talabijin eh, wani dan takara in ya zo yana takara da gwamna za ka ga cewa ba za a bashi lokaci ko da yana da kuɗin kuma zai yana son ya biya mm-hmm. za ka ga an hana mishi wannan lokacin to nan gaskiya ba haka ba ne to irin waɗannan abubuwan su ya kamata mu inganta mm. duk wanda zai yi takara eh, ya kasance akwai abin da suke ce ma level playing field wato eh, kowa daidai wa daida a ba mm. kowa hakkinsa a tabbatar an a duk zagayen da kuka akwai inda kuka ji wani ya ambaci kalmar magudi babu gaskiya ba inda na je na ji ana maganar magudi ko ma ana wani kace na ce zancen yadda tsarin zaben yake ko wani tunani ko wani shakka ko wani tunani ko wani shakka ba za a mun daidai ba eh, gaskiya ba mu gani ba me yasa kake jin haka take faruwa saboda me to ina ganin malam aliyu abu biyu ne abu na farko dai Eh, uh, zaɓen su a nan sun daɗe suna wannan aikin shekara kusan 200 ana wannan aikin mm-hmm. don mm-hmm. haka a kwana a tashi a kwana a tashi mm-hmm. ya sa mutane ba su da wani shakko ga yadda za a yi aikin nan mu kuma an ka duba namu yaushe aka fara haka To yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasar Ghana. Zan fara shirin jaridu ne da jaridar Daily Graphic wacce ta yi sharhi akan babban labari da ya mamaye duniya na shugaban kasa Amerika Barack Obama da ya sake rike mulki a zaɓe da aka yi. Jaridar Daily Graphic ta nuna cewa duk da irin abubuwa da ake faɗi game da Barack Obama wadda wasu suke ganin cewa kulawar tattalin arzikinsa da bai yanda ya kamata ba. Tun da haka Barack Obama ya lashe zaɓe. Sai dai jaridar ta nuna cewa har lokacin da ta yi wannan rahoto ba a gama tattara alƙaluma ba amma ga dukkan alamu dai Barack Obama ya ci gaba da rike yake mulki a matsayinsa na shugaban ƙasar Amerika. Har yau ko a jaridar Daily Graphic jaridar ta rawaito cewar mataimakin shugaban ƙasa Fakwasi Emisa Ata da mai dafawa mai takarar babban jam'iyyar hamayya bayan da na kofa ado da ake kira Dr. Muhammadu Bawumiya. Sau raba rana a muhawarar nan da aka shirya ma masu takara a matsayin mataimakan shugaban ƙasa wanda aka yi shi a birnin Takuradi a ranar Talata. Jaridar ta ci gaba da cewa su wayannan masana harkar tattalin arziki guda biyu dai dama an sa zaton su ne ne za su yi fashin baki a wannan muhawara ko shakka babu wannan shine abin da ya faru sai dai jaridar ta nuna cewa Mrs. Helen Matrivi na jam'iyyar PNC bai dafa ba mai takarar PNC baya da kuma Nana Sapon kuma kuma na jam'iyyar CPP ta Dr. Nkurma su kuma sun nuna cewar babban abin da talaka yake bukata shine ga cewar an samar da sana'o'in yi an samar da abinci an bunkasa harkokin mata idan muka duba jaridar Ghanaian ta jaridar ta rawaito cewar hukumar kula da koko wato Ghana Cocoa Board kenan ta raba ma manoman koko kwallo na koko wanda za su shuka don samun amfani mai yawa wanda yawan kwallon ya kai miliyan 20 da aka raba a fadin kasar a cikin wannan shekara. Jaridar Daganyen Times ta kara da cewa Mr. Francis anchi Aji wanda yake shine shugaban hukumar da ke kula da yadda ake zuba wa koko magani da kuma kare shi daga ciwo. Shi da ya bayyana wannan magana. Idan muka duba jaridar da daliga jaridar ta rawaito cewar jami'in siyasan kasar nan da za su shiga takarar shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a wannan shekara. sun nuna damuwansu akan yadda kwamishin zaɓe take gudanar da harkokinta wato cikin sanyin jiki. Jaridar Deligai ta ƙara da cewar a wata zama wadda yake kwamishin zaɓen ta yi da wakilan jam'iyyun siyasar. Zaman ta bullo da wasu damuwa wadda yake wakilan jam'iyyun siyasar sun bayyanar akan cewar sabon tsarin kada kuri'a na zamani na verification wanda za a yi zaɓe da shi a cikin wannan lokaci da alamar harkoki ba sa tafiya yadda ya kamata sa'annan kuma ilmantarwa da ya kamata kwamishin zaɓen ta yi wa al'umman ƙasar nan dai wannan abu ya yi rauni daga ƙarshe shi jaridar da critical wacce ta yi kanin labarai cewa babban jam'iyyar hamayya ta npp dai ta yi allah wadai da shugaban ƙasa john dramani muhamman akan musunta wani himma da mai takarar suna na akufa ado ya yi wanda yake cewa zai gina wa 'yan dako wurin kwana don saboda su fita daga kangi na wahala da suke fama da shi wanda ya ba shugaban kasa john dramani muhamman daman yake nuna cewa wannan abu ba da gaske ba ne. don haka kada su yarda da wannan alkawari na ƙarya da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na ghana baba ya ko makeri sashen hausa Hausa na murya Amerika a kira Ghana. Sai kuma ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Abubakar Lawal Abubakar Daura. Wakita zan bayyana ra'ayina ne dangance da zaben da aka yi na ƙasar Amurka. hakika wannan zaɓe abin yabawa ne kuma abin farin ciki ne kuma babban kalubale ne ga mu na afirka musamman ma najeriya kan yadda aka yi zaɓe a ƙasar amurka ba wani tashin hankali ba asarar rayuka balle asarar dukiyoyi hakika wannan kalubale ne ga kasashen afirka wani babban kalubalen ma ya fuskantar kasashen min afirka kan yadda ake zaɓe ka ji kana kace na ce sai an je kotu ma ƙarshe ake magance ake warware matsalolin kaga yadda mutumin ya yi shugaba obama ya tsaya shi farin ciki cewa shi ya lashe wannan zaɓe hakika wannan abin farin ciki ne kuma ya kamata kasashen min afirka su ɗauki darasi da irin wannan zaɓe na gode sashen hausa na muryar amurka mai magana abubakar lawal abubakar jaura matsayi da mai suna saliba ko ya wuri ina son a yi ma luck, bayani cikakke don allah adalci kudin man nan da ya rage man nan da ya rage kwana baya sake rage mana saboda gaskiya ya yi alkawari ya saba don allah ya gyara ga saboda najeriya da yawa cikin hali man gashi shi yana talaka ka amfani da alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Malam Aminu Akubu Gamba a Kajira kusa da Kumashi a kasar Ghana. Na kira ne in muku barka da sake zaben Barack Obama da aka yi a matsayin shugaban Amurka kuma a matsayinsa na bakar fata na farko wanda ya shugabanci Amurka kuma Allah ya sa ya samu wa'adi na biyu daga amurkawa muna gode ma allah akan haka kuma nema duniya baki daya barka da wannan zaɓe da aka yi ma obama wanda insha allah zai kawo ƙarshen yaƙe akin da ake fama da su a duniya insha allah insha allah salamu alaikum sayan hausa na murya amurka mai magana man diyar direban c20 yan gurji har yobe hakika mun yi murna da zaben barak obama sai dai dan abubuwa da ba za a rasa ba dan a zahirin gaskiya mu ba ba ma abubuwan da yake yi din bamu mu yi to mu tabbatar ma nan zai aiwatar da irin wannan abubuwan ba mu mutanen afirka musamman kamar gidan yari nan na guantanamo wancan kimar ta ta farko ya alkawari zai rufe shi to amma har yanzu ga shi bai rufe ba ga kuma irin abubuwan da suke faruwa kamar irin na libyan nan da yake taimakawa yan tawaye kaga wannan babu daɗi ya kuma yanzu ya kakaba iran takunkumi wanda irin wannan abubuwan mu mutanen afirka a zahirin gaskiya mu ba ma jin daɗi ya kamata ya sake ra'ayinsa akan irin wannan abubuwan salamu alaikum to kafin mu karkare ga takaitattun labarai wani hadarin ruwan sama mai kama da na hunturu yana kara takura mazauna jihohin new york new jersey da connecticut a yankin arewa maso gabashin amurka waɗanda har yanzu ba su gama farfadowa ba daga mahaukacin guguwar ruwan teku mai suna sandy wani hadari na jiya laraba wanda bai yi karfi kamar sanda ba ya taho da ruwan sama mai sanyi kamar kankara da iska mai karfin gaske a yankunan da suke bakin gaba ya kuma juya dusar kankara a wuraren da suke nesa da teku wannan sabon hadarin ruwan teku ya tsinke wutar lantarki ga dubban mutane dama dai akwai ɗaruruwan dubban mutanen da har yanzu ba gyara musu wutar lantarki ba tun bayan da makwacin guguwar ruwan tekun sani ta tsinke layukan lantarki a makon jiya to a gaishe ka masu sauraro na muka kama wato kawo karshen shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da wasu shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim alfahmi da ya taya ni gabatar da shirin da karanto labarai da malam siri da ya taimaka wajen har hada shirin da ba da umarni da kuma injiniya mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.